kuma yanzu dai muna live kan hausa tv sannan kuma muna maulidin mu muna amolidin the national chief imam of ghana muna da muna da wani mutane nan ga da damu yi musu tambayoyi sarakan tagwayen kuma shi damu musu kan abin da yake faruwa da how they are receiving um, whatever is happening now yankuri asunanka. yankuri suwana fuseni hashimu ok fuseni hashimu yankuri na ka fito kan kuri na fito kuma si ina ababu number one ababu extension ok me yasa ka zo ga ina son ka bani abin da yasa ka zo molid all the way from kumashi to accra abin da ya kawo wanga molidi mai albarka don rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka zo molidin haifuwa annabi muka zo yi kuma zahim ya zama mutum ne da ya zama zahim one mutum ne mai son zaman lafiya mai kulla zumunci eh, west africa ba kaman shi eh zahimu kenan yasa mun zo mu holding shi ne mu taya shi murna dan sabida Allah ya daukaka shi Allah ya bashi ba mai ansa kuma shi Allah yasa zamanin da Allah ya bashi shede mutum ya kiyaye lamarin shi kawai eh daukaka ne da Allah ya yi shi yasa mafarin zuwa mu kenan albarkacin shi kenan da muka zo mu kuma albarka ya shafe mu eh Allah ya kara mai kuma yawancin rai ku kuma program kun ga experience Hausa TV ga kuma to Allah kara daukaka ku Allah kare sa ku ci gaba don albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don daraja kuma na chief imam Allah sa kare Allah sa ya kare sa ku daukaka ku fi haka duniya baki daya a zuwa a host ku zama number one eh don albarkacin wanga maulidi ah, ya hankuri namiji ya eh. kuma ya sunanka eh sunana Alhasan kamar ne fadin nan no mu ne sarakan tagwayen kuma shi eh samu mutanen kuma shi na duban mu sarakan tagwaye kenan abin da ya kawo mu nan ga soyayya ya kawo mu nan ga da haɗin kai soyayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da kaje kaga ana kalma rasulullahi na wurin kan da sa magana na ko baka ba eh mun zo iphone annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farin ciki ne ba nan kawai bane duk duniya wai afirka duka ba mutumin da ba shi nan ga wuri maulidin ga ba wani mutumin da ba shi wurin nan kuma yan tv tv da yawa na nan ga amma zango tv nga aspira tv nga hausa tv nga allah taimaka muku allah daukaka muku kuma kuna yi ne sabida murna nan muhammad sallallahu alaihi kuke yi kuma firi ba wai kuma kuna san kuri bane don kuma musulmai ne kun san abin nan ana yi kuna taya eh, eh, eh, murna musulunci allah daukaka musulunci kan kafirinci to ina ma malumma mu duka baki da godiya da wangan ga tam ya kai shekaran ga muka hadu muka zo wajen ko ya kake kowane malami ne kowane liman ne nationalin ka kenan kowane liman ne babban liman ka ke ga da muka zo muna taya murnan shi muna yin eh, eh, eh, maulidin shi kuma muna roƙon Allah irin wanga mutane suka mutu da maza ba kyau yasa muna roƙon Allah ya kara mai yawancin rai ya kara mai yawancin rai askin nan da yasa gana muke doka kibar musulunci albarkacin tafi ma bar musulmai mun doka ka mun je nisa in da ya in ba da musulmai ba bai yi don sabi don ganga bayan allah ga to allah kuma kara musu karama da kuma mu kuma sise wan shi kuma allah kara mai karama duka shi annanmu ne duk shi annanmu da suka zama na musulmai duka baki daya gana allah sa musu albarka wannan ba su part of mu kuma allah sa soye ya kama su ya shigo da su don su san gaskiya gaskiya ne su zo wurin eh kuma ganga kalma solikin ga ku experience hausa tv ga muna kuma mu roƙon allah kan na siya a ji sunanku kuma ku samu abin da kuke so Allah ya faranta muku ku samu kuɗi kuma ku samu daukaka ko ina in dai ku samu daukaka abin da kuke bukata bukata ya biya amma daukakan bai zo ba ba bukata to sabida kun zo ku taya annabi murna Allah sa ku daukaka Allah sa farin kun ga kar sai ya fi nan kyau an gama kin da albarkacin muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka san komai da yana fara bismillah ka da bismillah albarkacin unga shane ma suka bar muna allahumma salli ala sayidina muhammad al-fatil ma hugul qulatil ma sabak nasil haqqi bil haqqi wal adi la siratal mustaqim wa ala alihi aka kadari wa mikdari al aziz wannan suka zo nan ga duka allah sa kowa koma gida lafiya ayi taron na lafiya a kare lafiya to mun gode muku to yanzu dai sarka ya su magana sun kare magana da suka yi nan wallahi maganar karfi ne maganar karfi ne da muke so kowa ya kama don kanda suka fadi nan national chief imam shine chief imam maluman gana duka ba wani da whole ba wani da ya fi shi ban so yi magana da yawa amma dai sun tuyi magana